inda mai sauraro a yanzu haka waɗannan shahararrun mawaƙan nan wanda suka ƙware wajen waƙar kalaman soyayya wato kwan mawaƙi umar m sharif tare da wannan matashin mawaƙin nan wato kwan hamisu bireka wanda a yanzu haka sun fito sun haɗa kai a tare da juna domin yiwa fatima mai zogale waƙa wanda mai sauraro a yanzu haka tabbas za mu iya ce muku wannan waka ta umar m sharif da kuma hamisu bureka ta fita dauda ka huta rarara daɗi wanda a yanzu haka idan ka biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo za mu sa maka wannan waka ka saurara domin jin tabbaci da kunnen kunnanka cewa wannan waka tasu ta fita dauda ka huta rarara daɗi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 nan da za mu sa maka ta dauda kahutu rarara da kuma ta hamisu bireka tare da umar m sharif domin ka tantance mana wacce ce tafi daɗi wanda a yanzu haka cece kucin da ake yi kenan a social media wanda wannan waka ta umar m sharif da hamisu bireka ta yi matuƙar girgiza mutane da jinta wanda duk da ya kasance cewa wannan waka idan ka saurare ta ba za ma ka ƙara saurarar ta dauda ka huta rarara ba don mai sauraro dama irin waɗannan waƙe ba wai layin dauda ka huta rarara ba ne layin irin su hamisu bireka ne da kuma umar m sharif da kuma ado gwanja domin ko nura m inuwa ba za a sako shi a cikin wannan fannin ba sai dai mai sauraro a yanzu haka muna da tabbacin cewar fatima mai zogale ana raɗe raɗin cewa wai da gaske bikinta za a yi amma ya rage saura kwana uku an neme ta an rasa wanda a yanzu haka wai ana zargin dauda ka wuta rarara wanda ya kasance cewa shine wanda ya taimaki rayuwarta kuma ya yi sillar arzikinta inda mai sauraro a yanzu haka sanin kanku ne cewar tsakanin hamisu Bureka da kuma umar m an rasa gane wane ne gwani cikin wannan waka domin babu baitin wanda bai yi daɗi ba tsakanin hamsu Birika da Umar M Sharif wanda mai sauraro sanin kanka ne cewa Umar M Sharif shine wanda ya fara yin wakar soyayya amma sai ga shi hamsu Birika shi ma ya zo yana yi har ake tunanin cewa shin wa wani iya wannan wakar ne mai sauraro ku za ku tantance mana wannan raɗe-raɗin da ake yi akan wannan batu na muka kawo maka ƙarshen wannan kanin labari namu da muke tafar shi a yanzu haka kada ka manta ka ci gaba da bibiyar wannan channel ɗin ta mai albarka ta sharhi tv wacce za ta dinga kawo muku rahotanni a kodayaushe ku yi subscribing ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labaranmu mun gode